Bismillahir Rahmanir Rahim. Ta leko ta koma. Kashi na talatin da hudu. Nisa ba Alhaji Sammani da Alhaji Sani suka yi suna kallon barista mun yarda da maganarka. Yanzu a tura wannan maganar. ya tura wannan ya maganar taron gobe ba wata matsala alhaji kwamishina kawai muke jira kuma ya ce ya taso daga wannan zaman kuma sai a zaben ka alhaji zaben ka Alhaji kuma ka san muna da komai a hannu bana buƙatar komai. Haka ne barista kuɗin nan suna nan har yanzu waɗanda masu neman matsayi suka yi ta kawowa suna burin a ci mulki su ci karansu babu babbaka. Ai ko za su ci muddin suna miƙowa mu mu yi asarar mu a ciki. Ba komai Alhaji Sani ya faɗa yana jan maganar dariya suka yi dukkansu. Tattaunawarsu suka yi ta yi suna haɗa kansu kai kamar ba za a mutu ba ko kuma sun san cewa za su kai lokacin wani ɗan yaji yaji suka ji nan suna fara dubawa amma ba motsin komai tashi yajin ƙara yawa yake kofa suka nufa suna niyyar buɗewa suka ji ta gam tari suka fara yi suna toshe hancin su da kayansu amma kayan nasu ma warin yaji suke tari ne ya fara cin su nan suka fara zama a kasa suna dafa kirji ta windows suka gano hayaki yana shigowa da rarrafe suka je suka daga labulan barkonan tsohuwa suka tarar a wurin har waje biyar garin su. tura shi waje suka kara janyo shi ciki kokari suka yi suka fito ta windows din duk idanuwansu sun yi tudu-tudu kamar ya'yan yarbawa an musu ɗurar ruwa securities da masu gadi suka gani suna ta gangadi don abin haushi wani wawan mari babban security ya ci nan take ya tarwatse saurin ya wartsake saurin mikewa yana sarawa amma a hakan ma bacci yake son yi tsawa ya daka masa waye ya shigo gidan nan ne yassa ya ƙara sarawa yana hamma tsaki suka yi dalla malamai ku bar nan kuna nan kuma kuna shashanci wani ya zo ya wuce ku ya je zai kashe mu magana alhaji saniye ka bar sa alhaji ko ma waye ya shigo ya shigo to ta kansu ya fara ku dai mu je wancan bangaren tun da mun tsira wacewa suka yi suna goge hanci don majina ta ki daina zuba musu yasir da ke cikin cikinsa har ya yasir da ke cikin security cikinsa har kullewa yake dan dariya ke cinsa amma ba halin yi shi ma biya musu ya yana ta gyangyaɗin bayan shi ya fesa musu bayan shi ya fesa musu wani turare da ya yasar ya bashi da yasar ya bashi ta katanga dama da duk yar kafa da ta buɗe ta take fesowa har kamshin sa ya baibai wata gina kallon suka fara layi sannan layi sannan ya kwankwasa ya kwankwasa da kansu suka buɗe mai ya shigo amma fuskar sa akwai face mask tashi ya fice yana dariya in ya tuna yadda suke yi barkonan tsohuwa ya aiki majina ba tsayawa duk sai kun sha magani dolen ku ku bar ku duk sai kun sha magani dolen ku hular kwanon mashin sai ya ɗauka ya saka sannan ya hau ya bar layin yau akwai labarai ina ma ina ina ma ina nan haka yake rayawa a ransa momi ce ta fito sanye cikin kayanta masu kyau da mayafi a hannunta karamar hannunta karamar akwati ke salima kira min kabir ya zo ya kai ni gidan mariya ba zan iya wannan zaman ba sai ka ce mara gaskiya kullum mutum a daki kai momi ke ma guduwa ki zaki yi sosai ma kuwa ban iya zaman gidan nan ba shigowa ne da tare a hannuna da yake safiya ce a amomi ina zaki kuma wajen mamaki zan kuma ba zan iya zama a nan ba dariya ne kai haba momi ki ce dai wajen yar uwarki za ki gudu dan Allah ki karya to ki karya to sai mu tafi tare tun gidan duk ba sa nan sun fita dan ma ya ce su dawo ne da tuni su ma suna can to shikenan majal Na gode momi, ajewa na yi na kalli Salima da ke kumbura baki, ya dai auta Allah anti wai momi ba za ta zauna da mu ba, mu ma za mu bi ta ai, zo mu je ki ji. Ɗakiya na zata a gabanta na shirya kin san me ko Salima kai ta girgiza a anti, momi za ta ce wajen manya ne yan uwanta kin ga anan akwai takura ba abokin hira. Na sani a sha'anin shekara shekara sannan babu aikin da za ta yi don motsa jiki kawai mu bar ta je ko mu ma sai mu tambayi yaya mu tafi can mu kwana har ya dawo ko yes anti jakata na dauka sanan muka fito momi har ta gama ta fito kabir ma ya dawo da shi muka fita da yasir har cikin makaranta suka kai mu ni da fauziya sanan suka wuce aje salima sannan suka kai momi har gidan mama sai da suka ɗebi cafta da inna kafin suka wuce dan suna ofis tare da baba kawo kuma ya je nijar mj madam yau ina abincin namu dafa kai ne wallahi na manto shi a kicin amma ku bari zan sa Yasir ko Kabir wani ya kawo min. To ai shi kenan dama an jima kaɗan nake gudu ki cewa mutane abinci. Dariya ne kawai. Malam na fita muka fito ni muka fito na kira Kabir ba ta shiga. Ya Dos Reachable Yasir Dos Reachable haƙura ne juyo ina kallon su ku zo mu je kafe kawai don waɗannan samarin naku duk wayoyinsu ba ta shiga oke mu je to amma akwai cima yau kun san an kawo sabon kuka mai zafi ce ake ba da labarinsa jakunkunan mu muka ɗauka zuwa wurin cin abincin chips da kwai muka karba sai da na yi ci faranti biyu sannan na yi takeaway na guda biyu kallo na suka ta yi suna dariya da na ga abin nasu ya koma iskanci sai na bar su na karba alewa na bar su nan na yi gaba da sauri suka biyo ni anti lafiya kike kuwa anya ai ko ba ku san cewa ba ni da lafiya ba sai yau yau kuka lura cutar rumbu ke damuna Allah ya baki hakuri ba baka ba baka muka nemi ki faɗa mana ba dariya muka yi dukkan muka koma hol malamar mu ce ta shigo take sanar mana practical next week ido muka fara zarewa dan wallahi mun ga yadda ta wa yan gaban mu rashin arziki wancan karan yanzu kuma abin ya juyo kan muke nan idan ta ne ya sauka a kaina dama ba ma shiri da ita ke zo nan dan nayi maganar practical kike hararata daga ni har yan ajin wani kallo muka bi da shi cikin mamaki na fara mata magana malama hararar ki kuma ni din au ƙarya na miki kenan ban ce kin mun ƙarya ba amma baki gani daidai ba oke ban gani daidai ba ko to fita anan anan kan wanka kan in wanka miki mari mara kunyar banza da garin kayan jikinki an san cewa taka hayan arziki ne kika wani bugun haushi da takaici ne kama na fita a ajin bakin ciki ne kama yan ajin yayin da zuciyar isha ta fari tas ji take ina ma duka na te a bakin kilas din na zauna a kasa saboda haushi ban lura ba a kawai na ji ta sa kafa ta doki baya na matsa min a kofar aji ko muryar karatu na ba za ki ji ba ba tare da na juyo ba na matsa daga kofar ajin wani irin kuka ne ya zo mini na sunkuyar da kaina a cikin hijabi na me wannan matar ke nufi kuma ya za ta dora min abinda ban yi ba kwata kwata ma ba halina bane mintuna 25 na 25 da wucewa sai ga motoci a cikin makarantar ban dago ba dan ban san waye ba dafa kaina aka yi kamshin da na ji ne yasa ni ba yaya na faɗa ina faɗawa cikinsa a sanin na ji wani mahaukacin kuka ya zo mini kankame shi ne kankame ni ya daina wannan kukan mana yana taba yana taba min rai shugabannin da malamai ne suka fito jin motoci na niyyar yaƙi a cikin makarantar darakto ahmad shugaban makarantar yana ganin motocin ya ce muhammad jabir har harabar makarantar ya fito da kansa ganin yadda malamai ke sauri ƙofar ajin ta ɗauki malamai da yawa malama hauwa ce a gaba amma ba ta san wace aka taɓo ba mai wannan gatar class ma fitowa suka yi tare da malamar wadda cikin take ta ƙugi don tsoro kai na ya ɗago yana ya sa rigar suit ɗinsa ya goge min fuska ta ƙala cewa na wajen ba bare ya kalle su tashi na tsaye ya rike hannuna da sauri malam Hauwa ta matso Majid me ya faru ne ko kallo bata ishe sa ba bare ya tsaya ya saurare ta sai dai professor ya karaso ya dakata a gaban sa duk iskancin muhabbar yana daraja manya barin ma aboki ne guda na abban shi yasa shi yasa ya san makarantar sosai har kasa ya durkusa ni ma haka malam ina wuni lafiya lau Muhammad ya kake ya iyalin naka fa wa ya taba ki ne haka ya janyo mana ya janyo mana mijinki nan wani irin kallon kallo ne ake a tsakanin malaman da ɗaliban na kusa kai na sunkuyar ba komai malam dan rashin rashin fahimta ne kawai wallahi a malam jibril morito ya su yana faɗa malama wannan malam wannan malamar ce kawai ta tashi ta fara ci mata mutunci har tana dukan bayanta da kafa subhanallah malam ya faɗa yana kallon malamar haba sakina yar uwarki mace kike wa haka ba ma a matsayinki na malamar mata ba kin bani kunya kuma za ki ga sakamakon abin da kika kai muhammad saki hannunta saki hannunta Chuck ya sake ni da sauri Fauziya da Hassana suka matso suna dafa ni. Ya aka ka sani na tabbata an faɗa maka akai ba za ka sani ba. in ba faɗa maka akai ba ba za ka sani ba dan hawa ba za ta faɗa maka ba yau fa yan mazan ba magana dan a fusace yake tabbas in zai tanka to za a samu babbar matsala a haifar ya mika ya mika hannu david ya basa dan dannawa ya mika ma malam ya kalli komai da sa tun shigowarta a ajin kai ya girgiza ya mika masa Hauwa ku koma aji Muhammad wuce ka tafi gida nan ilimin matarka ta zo nema malamanta malamanta iyayenta ne amma wannan ba uwa bace kuma za ta san ta taba surukar malam guda je ka Allah ya maka albarka kai ya juya ya haɗiye wani abu mai ɗaci sannan ya kalli malam malam duk inda marata ta je to ina a wajen bana nisa ma'ana tana da tsaro wanda ita ma ba ta san da shi ba komai za ta yi kuma ko za a mata zan sani malam zan ma zan ma gani ban taba zargin matata ba na yi haka ne kawai don na tabbatar ba wanda ya cutar min da ita don na san ita ba za ta taba cutar wani ba na gode sai an jima ya juya zai wuce da sauri nawa malam magana malam za ni gida ban jin daɗi gobe zan zo to ha gobe mijin ki ku je tare na gode malam kuma na yafe mata kar a mata ko magana ne cikin hanzari har shi ba ma malamar ba sai da ya tsaya ya cuyo wani kafirin murmushi yayi wanda sai da duk wanda ya wanda ya akan idonsa ya taba amma fa shi ma'anar murmushinsa daban glass ɗin hannunsa ya ɗora a fuskarsa ya juya allah ya miki albarka Hauwa, amma wannan tsakaninku ne ba ruwan hukumar makaranta jeki kowa watsewa ya fara yi Hassana suka rago ni har bakin motar da ya shiga tsayawa na na kalli fauziya chips dina a glass ba ni tariya suka yi wato dai wannan chips sai kin ci sa dole eh wallahi kufan abu na sannan na tafi ajin ta koma ta dauko min jakata da take away dina sannan na karba na shiga mota a gaban su motocin suka fita a makarantar kamun su koma aji dukkan wannan shagali da ake yi shi al'amura na gefe Lisha alburana na gefe tana kallon MJ duk nan mutanen wajen bata gani bata ganin kowa sai shi style ɗinsa ya mata kana ganin sa kaga kwararren asan kan iskancin mutane tana ganin ana wannan abun ta yi wani tunani aji ta koma ta buɗe jakarta ta ta ɗauke wayata sannan ta dawo sai da ta ga the end sannan ta koma aji zuciyar ta fes har ofis ɗin malam malama sakina ta je a nan ya mata su ya mata faɗa sosai ba don yarinyar ta ce ta yafe miki ba da kura ce ta kamace ki sannan a takardar barin ki makaranta akwai na gargaɗi ga duk inda za su ɗauke ki aiki kan ga irin ɗabi'ar ki akan ɗalibai amma hakan da ta yi ta sama miki rangwancin hukunci takarda ya miko mata an dakatar da ke na wata shida kuma ba albashi karba ta ba ta yi magana ba ta fita zuwa ofis ɗinta don saboda practical aka bata babban wuri a kujerar zaman ta ga mutane ta ga mutum a gaban tebul ɗinta ya tsaya yayin da na kujerar ya bata baya kenan kin ga abin da kika ja min ko yanzu da me zan dogara kenan juyawa ta tana mikewa tsaye ki kwantar da hankalinki zan baki albashi biyar biyar albashi dubu biyar din kowane wata har wata shida biyar din kowane wata har wata shida ki tura mai akant namba kawai ta layi da na kira ki da shi ɗazu wani murmushi alamar ta wani murmushi malamar tai na gode aisha baki da matsala da aisha sani mai agogo muddin zaki abin nake so ta fita a wurin tana kada kai kamar gwanda Malama Sakina na komawa gida ta tura kan namba ta turo mata 1.5. Murna malamar ta yi kamar hauka kiran murna malama murna malama kamar ta hauka kiran ta ta sanar mata sun shigo sannan ta kashe ko seconds da kashewa ba ta yi ba sai ga message ya shigo mata account mt har kudinta da ciki daga dan ɗayan bangaren ko gida ba mu kai ba yasa aka wuce da shi ofis bai zauna a ofis din ba ya wuce wani ya wuce wani wuri babban wuri ne kuma duka computers ne a wurin sai wani matashin saurayi wuri aka ba na zauna su kuma suka shiga wani ɗakin ba su jima ba suka fito maka dawo gida kaya kawai ya sauya zuwa bakar switch sannan ya kuma fita ni wallahi ban ma gane kan shiga kan shi ba ko magana ya ƙi min sai huci yake wanka ne na wanke kaina towel na ɗauro na fito kaina na ɗagar ruwa da ƙarami na ɗauka ina goge kan na fito kan na fito a ƙasa ban lura ba na ji na yi karo da abu mai laushi ya mai laushi ya towel ɗin fuska ta ne kawai na ga kuliya burgujejiya a jikin kafata wani wawan ihu na zuba na yi yunkurin guduwa amma kash kafata da ruwa hakan ya sa na tsantsi ya ja ni na yi baya ciki na ya da ki sofa na fada kan ta kaina ya daki madubi akan ido na jini ya fara fita a hanci na da baki na kafin hankali na ya gushe yasir mai zaka dauko ni a dakin momi kai dalla malam rabu da ni wasu kuɗi na ajiye a kayana kuma suna dakin momi a kuɗi maza dauko su ne su me zaka siya a tamfa na ga ana talla mai kyau shine za na fara tara lefe kai kai kai shine baka faɗa min ba to yanzu na faɗa maka sai ya ni ma zan siya amma ina da shawara ina jin ka eh hakan yayi kyau bari na je na ɗauko kai ma ta tsakuro ni ma nawa suna da yawa sosai oke ɗauko to kofar faran da ya je ne da ya je ne ta ki buɗuwa ƙofa ta ƙwanƙwasa madam mg zo ki buɗe min kofar falon momi ƙara ya ji ya saurin tura ƙofar ya shiga falon ba kowa tsayawa yana tunani bai kamata na shiga ɗakin matar yayana ba ban san a wani hali take ba haka Ban san ihun meye ba, bari kawai na kira shi. Wayarsa ya ciro ya shiga kiran lambarsa amma busy kamar hauka. Haka ya ta kiransa amma busy. Tashin hankalin sa kawai ya tura kofar ya shiga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jini ya gani har yana bin ta zanin gado ya yayi ba ya fara ya zanin gado ya yayi ba ya rafa ya rafa jikin jikina bai yi wani tunani ba ya dauko ni kabir kabir da sauri ya fito dakin jin wannan kiran kamar ba a hayyacinsa ba subhanallah yasir lafiya